الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اذا katun yi فتاوى الخطبه والزواج ya naki bayani ne ba tiya wujubu bayanil oyubi fil maktuba assalamu alaikum wujubu bayanil oyubi fil maktuba babu na ji bayani a tiya wajibi bo nye bayani latiya nye aibu na gadabe al maktuba yana zagina irewajin yawo bayina mutum zagi aibu na adabi na waje kiyo walauga idi fahimta ko walauga ta noma da ya ga lamarin wuce da asali daga ba zai bu ummu salama ummu salama radiyallahu ana na nabi muhammadu jin yawo bayina sallallahu alaihi wasallam lokacin ya bu abu salama jajalina dole ke yi aini sunna ya umu salama za ga yami dole na yi kuniya yi ko ndo a di ide umu salama yi make da ziyo mini yi mai anabi shi ade na kuni yi guki tula bai wani za ga yami umu habiba annabi dai me ummu habiba umma dai umu salama dai aini sunna ummu habiba yi ramlatu bintu abi sufyan dan ni mu be muawiya yo idi fahimta ko ngai layi muawiya ga khalul mu'minin khalu ngai umma ya mu'mini kai ndagi nga khalu ngai kasatan naba in magana wana ayan eh, magana wani in ma ya mumini shi ya boye giun zagi na nabi muhammadu jin yawon sallallahu alaihi wasallam muawiya igi abu sufyan eh, ummu salama to ke aini sunan wa ga hindu idi fahimta ko hindu to nga ebe e utu na ebe na ebe wa de tie kwen ohudo eti na ụlọ kube yo mutigi eti egbe yin e chimbobo ebo boyi e na daga na bobe oshina ya bani da mini zai ji jira lo haba shayin farko na gole wuji na ya manci ga ga manu ga zuwa da tiya maka lo madina mai tuba fetigi ya e baga ti fondoro da ta da nan do feji lali mun ci ga ga manu ai wani ajin dabe bai dini na wajina na gani mu ji jira bai ba lo sha ake bai ya izini ya jira ba ci. lo madina na e mun ci ga ajin da har bai dai lokaci na bi da gana bai mun ci kin dole zan da ci bo sunnan ne ne mun ci ba daga hade ma lawaya zanna be lokacin su kwabe jin sarutu to in zagin na in biya cin babu caniye masalawin a ci su mutu biya duwa na nabi muhammadu wune sallallahu alaihi wasallam ga ya allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khaira mina su koyan ladatin mace ne da nan o mo gigun alkhairina ganye na ce gbana waya a duwa wani waga yi tsuwa kan doron mace na gade za na gauna wade A annabi muhammadu a ciyar ga wu sallallahu alaihi wasallam zuma na wuje giya wuje idda zuwa a duwa hago kashi uba a duwa hagu. ibo e ne ya ba na gaba kwata na ta ce ga biyu amma zagin na be mafe be a duwu na gone annabi be na wa ga gan wuje giya an ji dabai damuwa wi lalle mai wawo waje za na bona amma mai da uzuri mini uzuri zirijo mi layin wasalawa ba ciwu mi dai gizi ni je ba lugwayan ta ciwu efon gbagba ji zakan giba annabi gan sallallahu alaihi wasallam yin egbala sai wani annabi wuwa lomi ji musallama etin khitiba na dai ya ba zube da na mai wawe egbala na so mi ba duwa yau su kwa ji sauki wa mai ugwa ga ga zama cile bai gbala ya inji gugwe ba ke fife wu bakin ya don hagan ya gbala duwa wa da tun yawon ebe na kata ci abu hagan obi wuya ke do aka kun tati ba gize wani a ci aga aka gbala tati abu na otu la ya e na ba wanda kauna ba ga kan zagi <laughs> ka kauna ba ka yi ya ga ba ci e gishi musulmi ji kwata karami a nabi muhammadu a yau sallallahu alaihi wasallam bogo nauyi giyoji mutati mu a ci gaga Wuga wa tufu mitoji zakan gi ne <laughs> mitoji zakan gi a da ga za su maje ta yara ta ni ga ya gana zamu ci zakan gi ya so nan ga nabi lo madina nan yi tsakani ya tsakani yara ta bai gute wai kanga wani guji wazun maka ya guki ya guwo bai gute wuce wazi na ya shi ba na to wa ku ke buji yara ta bai gute na wana amma da madina to kun ya uhu da ku e ban zagi na caji hajjali kiye wili biyo yi ci laitan na biyo in zagi na aibu na da na yana ji kiyan wata ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gogo ga le zai wani ga mi fa mi la egwa gogo mi ada fedun be tsudo ji da mi wa ode goba ya mi kai ebo da suke wani mi agowa wage wage ko mi dai gizi mi atiya mi on e mi ban bware mi alaye dan gizi no de wani ji faruwa yi na ku ta man ega ni ega gici nan. daga bici galle oktu musabatun bi ainin mi begin zagina mace ne gan begin ainina ega no ga ega iri gubu hadi na sokwaju tu da na kakwace zaune to zo so ibi wina mutu ya kira a madina jin gwada shi e baboci shawana so ku su ibe irin dore wata kaddama li khitbatiha shasun zabagin da ci mabiyun waji fa hal yajibu alayya an ukhbirahu bi annaha musabatun bil ayn in ba wajibi ta timbo na mayu labari ga zababin waji dana ummaci ne da kiyo da ga musabatun bil ayn وإذا لم أخبره فهل أعتبر غاشا لا كم مجهد باقينا ngba mi ga fe zaba gin na jigo na nyaya dede su chawangi lawu ngai ga gisho arju taqarruma bil ijabati khatiyan mi jifatanya be chiwe lai eti ejo khatiyan eje e na me waga kama kaya mi eje ganna la anna لأن هذه الحالة موجود مثلها كثير نجيبنا حالي نمي بازويا ودانا ندوكو سراوي misali uji dokun fi karyati na yi ibo za yaji na biya ibo ji kaka wasalamu alaikum fatawa lajina da wannan ai ya shagai yajibu alal wali an yi lil khatib wajibi yo ya ziyo ya wali na waji bayani ya zaye begi wani washe nan ma filmar atal mahtubati min al ya aibu na dangane be zagin na yana wal amrad gan bi batana da biwina idza kana zawju la ya'rifu zalika kai bare ke oga ga batan ko aibu kaza da biwina hatta yakuna ala basira har ibanna e nabiyin wajidana ko zabagin nan wulufi tatiya ilimin basira bi mana ala ilmi لأن في عدم إخباره بذلك جيش لا إبنا كي يلابار غنا يوجغو يوتي ku! yayin da da lasu وقد قال النبي sallallahu alaihi wasallam a nabi sallallahu alaihi wasallam magamman gashana غشنا فليس zanduru na ga add so cawange tulanin zannata kpaiwa zannata ti suna yiwa ga biye gwaro ida ba gigali oktani idahuma kanat maridatun midegin zagi guba zeni mini abu كانت مريضة إذا فهمتك نفسيا كانت مريضة نفسيا بمعنى كانت الأخت مريضة نفسيا أما وشلي بباتيكي هيا أنكلي إذا فهمتك والآن بخير والحمد لله ما بغاني وهو ماني يبقى باتولو في أتوشي ولكنها لا تستطيع ترك الدواء أو الإغفال anha amma ya gimin zagin nan mutiya wabe cibe to ba ne an yaye wake cibe luwa wale ba tando ciji oga ku gikini kawa le sauki we wafe za be cibe ke ba tan rike ciji na ke ai ade ba tan zai ji biyu ne za za be cibe e ya be ci asma da na ko diabetes ko hypertension ko so sibe ci zaiji dorin zai ji wafi ji saukiya bi mana auda ta ishu bihi ila ma sha Allah bi mana mu da fe zai ji rayuwa be ci bayan ne har be lokaci na ci ne wasaniya yagin zagi ba ci ma maridatun bi maradi rheumatism ba tana ma wuce yanayin rheumatism ba tan kice ya ce malama shi eh ta kinu fece ayi wọn ba ta tukun eh, romantism o kan sane ya yi yawon tukun gabin wani ji tasiri wako na zoci gbede sarauni rana su kwaki ume ولذلك فهي تتداوى بحقنه كل شهر بنما تشبه تابو دان اتين اكين دان اكين واتشاغا واجي وجي تاندورو idi fahimta ta tadawa bi hukuni ekiya cibiyar romantism na tsawon yajin eto andoro kama na sa al'ati bahu kendo na doktor jijin gangba ga na le wakfi fi marad bil jismi ebo batan noga ci gaba don kibo na kan kwaci ubo ma idi fahimta ga lugwa batan lo ya goro ma wata kuzo ha hatta sinna hamsu wa talatin hatta fina hamsi wa talatina in zage gimin ne loci ben na har be lokaci ne yi ba ni eyarudi eyarudi wadda wa yarudi ya ne ba wadda gutsi na nan hal in ba lauta kaddama lifit batiya ahadu zandoro gabbe lizawaj gawa wutiye ya wona labuda min marifata Mara da auzak ba tangu baban na yawon iga bayani ji wa in lam nas'al kai maji bayana fala alaina dhanbun ga ide le fitacin wa yutabaru zalika gishan a ga ya gishu ji yusau bil ad na ba ake Allah ya wona aga obi ojina ba gi ga wa bayana afidu na ebe yi a fada kuma Allah su so? su fatawa laji na gawon gajin nan e shahadana yajibu an yi bayyana lilkhatib ma fil maktubati min maradin wa aibin idha lam ya'lam wajibi yau na gute a zebe mi waji aibu na dan begin zage na ya bata ko emi alamar mi bindoci idha lam ya lam abiki kaba gita na liye kuna la bayyana ce mai amri ebu da baye cin tatiyan alamar yubo da kawai nabi sallallahu alaihi wasallam man gashana falaisa minna wannan waje wa wake wa da ce ko yayin ko ni ga da ci be caji na bunan zagi wa ba wa an zagi wa saji musamman nde wa yi zakiri ke wato ibona e mu de zai yin so na be mun ci wa kuta to ngole ga e lasu ba ke gina macile bai yin wani na wawu ya gina dai wun macile taimako na wasu adi a da waza bai yi na awu mu dai yi zakiriki na fiye na wani jina gaca ba gi fi ba da bici ko tun na gunga ya gina yin wani na wasa mai wuce ba ga mu dai na sayan wani a kasa wacce yau ga tonan waya wacce ladan bonan macile diwo kan dora ngala zawon zai dai bukata na siyare ha emi wo ba ci aga magin na cilebe ba ta jinnu jiyo wa bai shi shiga jinnu ya ji zina biyu a in lefici ya ziyo ebe na e, e, e, kawai to zina ya ji biyu nga hankali da biyu kanga ka yi da shari'a maka sai ka lefi ya zana waye almukallaf ga yi al'akilu hankali ya dabe wani almuslimul baligul akil an kalima da begin zagin ne ba ta moyo na qur'anu ji shara ga jin ga da gina e bana zan na kpaya ga mu sai magi jare mu macile da giwo wore aga irin najibi wani ga mafi waye. rayuwa ma kama to tuda wa kama tazau tasud ba ta wayo kendo ya zagi na wawo zan do ci ne jinare mujiwo ekpa gafara wa da wani hidima na waje ba gizaji cage na yalliyan na jima ba wata bada a'a mi tsokke gibagin do ci akpa layawa amma ya gin zagin na shi da be kiyo be batan jin noji to yamanci fe ya bauna lulo mi ci be ji shi na ni hali ne ga ga na alle wo biwu ya ai gibagin na gafe le biwu ko ke ga batan wuci da su kan do shi o son ma fe ya bagi kan amma sababi da wani nabi a takwasu akpa laihu amma yiri idi mabi walan na a tsohon na je lagwala yi wuce a yami da sun lo bi hali na ya ju gana na ma gibagi na ku gikin haba haba ne doji yau so ko jijin yau jijin yau ji taimako wani da mini ne dai tun zage ji ina na wa ku giza ji lomin ya wa pa ya obe gin zage na je gishi wace zai ji wato abe ya ji bayanin ibi na wato yamma mace funa ya wana wuje ya fofi ayin wani wato ya ya ji zanduru fahimta wa dan shi an yi na ya ci bo za a be dan ya wato yau sauran gisa ya kpaye lokpa kuwi ba alkhairi e kana ladal fatati mushkilatun fi rahim aw dawra ga beke egiyen ga be ibe matsala idan fu bana awi daura ko kwa shika wanda matsala kin dole mai ji faruwa ya sashin zagi shi na shi kan da a ndoci waji tsoguta wuce beji ndoci wato abi wa bekin dogoyi na wa da a ga tastalzimu ilajan laha zagi na mai dai faloki ha cibe na juna wa kattu alhamdu enwama mpatao ebo shika na dagoro ana na gboro da yin shika ya kpo yanki ha ya gima fa'al yukhbiru bi zalika al-khatib zai bi mi waji nan ba la labara yu ga ali na dagwa ku bana dana da wani ko manga kanat hadhihi al-mushkilatu abeke matsalan na ngaje amran aridan mimma ya sulu mislu wulin nisa alamar yo na juje buna na zagin da ciye wasu ajaje wu matsala irin na na sun mai zuru caju lakiya bo misali shi kan da rikici fogu ba mu ya da goro ko kwa uzuri na luma ifana ajin bi wani da goro faruwa na wani den zagi da sarauni fala yalzamul ikbaru bihi jibe saya ba labara da yana cikin ya ga gwako ne din zage shi wato ba ta yi fibo gwako ma juji faruwa za wani gizi wa in kanat hadhihi mushkilatu min al amrad al mu'athira aw ghayr al aridat khafifa ga ma abiki alamar ya matsala na nan shi kan ko mai fubo na nga fe da mini ba ta na jide tasiri sarawin nga lon zagi uzirin wani yawon na wujin ba ta gaira ari dot fifa wujin ba ta gina ya tuye gada lokacin da ci nga wa biyu wani da shi ci bai kaza na daga ba ta na halaki abu wujin ya e sauka na zandoro ga da bai ne ya bai ya da feji fa maza na wa hasalatul khitba wa ma ji tabbata gana ba ni wa huwa ma zala ma'aha a ci gaga batan na makunkiya ba biyunya gato fa zan waliyu waliyuha ikbar al-khatib zalik to wajibi yo tatiya e ya ginno ko zai ga ke kin gi bayan waliyu na ya zai biyun ya waje na kiyan labari mu biya je masalama wani zan da shi da hankali a. kila ya ci ga miya yau gude uzuri kaza yau menene miya wa wato biya miya keke ce miya wa a musamman wayi gugu ke ci ya goro wu bai da geto kuma mun ga go fani wa ga wa ji wa mun fulo so ko alaza go na bi wa zo no ga tuwa zo su e ga biye goro muslimatun ta'arradat li hadisatin fi sigar adin zagi musulma na faruwa ya en na tun hali zakan bai min ha ghishahul bikara egin zagi na cin eyan zagi bubu kinu fece ya albikara to gole bikara ngai lati tewo gan zagi na zando tsobuliya ko zando ci matsobuliya ngai zagadda kataya wuce cin bo mai ugwa gan zagi na iza jihar kabi miliyan ngai ga bikara naga aja gan ben zagi efoyan farkoyan gato abikin zagi gacin bikaru bonan wa kastan ma'abdu zawa jiha ya wufa maji tabbata wa ya timmal binawu ba'ad amma ya bala tsobawa amma dai zai wuna yin doro jani wahalatun ukhra ta li nafsi ake din zagin da tuna gada halin da cobe li nafsi hadith riga da mutoma wal an yatakaddam la ikhwa multazimun yegi za kirikiri za dini jingai kwa be multazimu na yau zai jagwa a dini na ikhwatun inji be kasra ya amze yau yegi ba giji na ji za dini na ebe lil khitbati ebawu wa zawaj ajin yawo wa huma fi hairatin in zagi guba bannama idi fahimta ko naji alamar idan naji dasa ya zagu bana idi fahimta ko agishi min amrihima etiyan alinafi ba ku bana ayuma afdal kigega ya ginza zagi guba banna almutazawwijatu tukbiru zawjaha qabla albina na to da yawani aya opani amai bala tsobawana bawana muga ya bu kafe bu buna au taktuma azal khabar ko ula al'amarin nusu aw taktumu azal khabar wallati lam tatazawwaj ba'd amma na tsola loyawana ali na gama da mutu ire matsalayan bikaran nan hal tasturu azal amr ba wala lamarin nuso khashiyata an yantashir anha an yuntashar anha wa yuzunnu biha su ibo da su an yuntashira ana ga lamarin na gami ba tiwo ma wayu zonna ibuna wa anna nga wayu zonna bi su abe be kpawe dede ma ka wangi be saba wa ma mula de ba sa, e za ide bi shin za guba sa yo na ma ya opa ni ba ci malafa alafa to, wa hadha kana fi sigar inna ji faruwa jinya tun halin kan bai wa kanat ghaira muqallafa am kangama mafi ana ji to baligi wata am adha tabar min gish kashi e suna ya suna da miniya etun dedewa wal na, bi ayin cijin hal tukbiru man takaddama ilaiha amla shin ga ga ya zai duniya shi na kashi wa ga li ajiyar ebo giyo ya wafa mangala maniya shar'a min al-kitman mai fatawa lajnaji le fidda ba e ba shari'a ba nan na so gumi ba ba ni na guji kiyo gusona thumma idza sa'alaha ba'da da dukhuli e ba ga ba to ba wuci waga kilamari shi shi caji hannu na akhbaratu bil haqiqa mula gaskiyu yana ji faruwa tun hali zakan boye na ji fahimta ko Hmm. to in wale gan fatawaya ya ciya ni da nan allahu akbar to sai aibuyan zabage wasu da ndile ga na jade muhimmanci na tsaya logwa ne bu lokacin ji fahimta ko شاث مصاب بمرض مزمن لا يرجى برؤه ويريد الزواج azaba gimacin ledana bi maradin musmin gambe ba ta ne gambe zaya ne ba ta na labban zana misali ke stroke nan ga wata guzo la yuruja buru ba ta na atuye buru ma na shifa'uhu atugun sayabi yana ko yuru da zawaj yawo mai bawin walakin ya khafu an yu'adhiba zawja ma wa suda mu biya su yijin azaba ma yimi ma'ahu bi azal marar bai batanne bai wa marayuwa bai wuya ma hal turku zawaj amma za ya fal iza bagi na ga yawan lugwa kashi ki gunjo zai ya janna na salihu ali shek mini ya giyan shek Muhammadu bin abdul wahab man ku da saudiya litafi nujin shirin ya na. to bai ji na siya lajane na ade zai laye zahirin na bena a ga yi zaba gaya wajen da zuma ga muci da kawato banin na kuma wa zubanin kyalajane ta fi ba zanen na yi ji na siya zo masalaci ma labasi wani izaci laza bena mu da yi ba gibuwa umalawun zage sai na haya wajen zage ci da jimina mucha ga yagin zagi ganye ina ishawra wona e eh, ya mu da wana a fe jan harka be wani mu di ushu ye ba ma za fe jan harka be wani na? be wucin adegi ba gyar gutsu ta ci halin na? wannan mai jigiye ba a titacin ga mu ge mu e kona ma ima ya daji sai na una ma ya jan harka bi ta alfashe rana mu ya gin zagi so koya mu yau mutu biya ya ba <laughs> na sogata nisola de gi ba giba gyare da wuce ya na shi wa ye ji na mai aga a jiwa ba wai ga ya giwa shona mu da yi migu ya magiyu da wuce kilawun na tona siri biyo nga gi na shi wa juye ji ga umar wujewa ya umar ma na wa gi gina wuce yau ene lagan ke gbana da wani bai dai adda zande gishi nan ga wuce oga lamari ba ba laja na ife ogan nan egbon wuce atun ladegi ba gisha biyan wuce daji agi na ijiye ba bai ni ba dole ya gada zuma jiwa na ebo jahilci qur'an ga al'araba shaddu kufran wa nifaqa ndi bayan da ci ba jahilci jahilci ya rufe asalan ta man ga in sabara fa huwa khairun la abeke bagin nana abelagun ton zage bu batana da biyu ne muga hakuri jin nge gayo wa in arada an yatazawwaja fa yaji walai an yu'lam amma muga be kpagu jiyawo to wajibi tu wa ina da biyu ne wani ugun ya ziyo zai wai wana لأن هذا عيب ابن عيب واشاغا دبيو ويتاب ma ويكلفها ندا جما بيابو بدوفي بيوين وما yi ولا يو don wuce awu ga fedin Fala falabu da minar ilam ke keji da bawa ga sanarwa je ali ka zami da gwa kubore an yi allima azal aib nulu wa lazifi na dabiwi na wa azal marad al mustadim bai batana na dabiwi cewa labin ga wasu nan fa in kabilat in zagin na ga uzurin na gwagubo fa yurja laha insha Allah sawaba e ji fata yan zagin na fa yurja la insha Allah sawabu min Allah jalla wa ala ala ma tafdul in zagin na mai e, ji fata ya lada yi hakuri na in ga beji zabe zabagin ne zumuna wa ke macile na dan gani na. wa in lam takbal amawa ga ya je da fala zalika wude da mure ade ka fa yayi ba me afi da zahirin na fa inda ala ala gharatin amma idza ba gin na gagin da gin na jiya wuce ba ta su ci wuta yani ina wani kwabe gharatina ngai lam yukhbirha wa yulabara fa adha aibun na tsoyi aibu fa in ba na lil mara uga tula yan zagi ba da zalika zuma al'amarin na fala hal fasu da dama ne ga gabe tsiya da ba ne na da court mutya gudi aibu kaza bugo mawu bi alaga li'anna lam tulam bihi e wani wuke ga aibun na dabuna fala hal khiyar zagin na da yasa la an tabka aw tatlub al aw tatlub al fasha ko den zagin nu shibo ko man waki yo gaga bata ya kiyan, uya dama ta ebo lokaci na dabe na ga iga na labiyu igangin guta mila ya ga da muhimmanci da ala da muhimmanci ga ya hukumu al alkhitba ya liya ni ko al alkhitba da guba ne wa washi na ala gambe washi hal iza taraktu khatibi inda ge gigo ga be ke mi ga gwate zai wami na ba da khitbatin zumayan wani wami istamarrat aman kamilan areyani areyani ife wadoji ya kunu fi zalika zulmun la in ba mai bagin na jigun wa mi da ni mi ga mi wuba wa inna la sawfa yantakimu minni so ko ga mi wo gbata yetunna wa sababu fasqi hal khitba huwa adamu iktina'uhu huwa adamu ihi bi Babi, umur din ina malami shiga bi wina shiga mi wuba to ala do ru lo yuna wi adamu iktina ehi bi ba da umuru din yanzu lagwa so sa sashi tun adini da na ta adini ya ce ina eh, lami me wu biya na dama. man kwaje ya ji mai fatawa lajina jagala haraja alaika fi fasil khitba le fita etia etiya ya wo bia na wagana ba idha kana al khatibu abbi kiri zai ga wani gaira mardiyil khalq khulq wa din دي بوجي وانجا ومدي wanja umada dina wa nawi ma be na jibe guba banna agwate soko awon bele fiya bata idi fahimta ko so ngo mole kaida naga nabi ga iliwa ili je da be ziyan ba giyan a caga man ga gan zage wasu lujin da be zage idza ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu nga a cinle nga zagi a amma kin zagi ya ci laina wale giya qur'ani ku fiti amma za an kali da buba na kai zai mafatiya ba na ko me ji faruwa eh ki udio ko zai lade yi miana za mu ci wayo to en na ji patu da mini bici cin ci kona ya ci no bogo yi di an kali gijijin salon adini den na, nga la edu fe lo pa na ke pata na uni du fe o kandoro so kuji kwa den be alkhairi to sai okumu idza ma talhatibu nan feji sharutun shabakatina ya liwaya ni ko ya ci feji ya gorole da mini masala na jide muhimmanci na ji fahimta ko hukumu idza ma talhatibu qabla al-aqdi hukuncin abeke alkhatibu sane wai mina gatu qabla al'aqdi to ala fayawa yaji fahimta ko hmm. to ngole ga khitban na bazu zuman gina ishara kin waye jin ayiyo ngai gaga ken yaya fata di wala jiki ha wala jiyawa yaji fahimta ko ngam lan za gide dama ga me wo biya kin do dai mai ji faruwa shi da yes andoru loyin Hmm. ngam egagi hato ba rajulun ra'atan giwa zagi wa faka karibu ha zai ji dangi zai yin zagi na man aya daji bai zabagin ne na cina ganwewa igiya e ala zalika ya ta shiga wattafaku ma'ahu alal mahar misa ma'agun ya tiye kibo sadake a ga zago so ga to ngaya ngaya walakinahu lam yadfa'hu amma ba gila lawa biya summa mata al-khatib wune waimina efo biya zo fama hukumu zalika ki hukunci alamar rizan na Wa wahal tarithuhu almar'atu ban zagin na gabagin na gigun almazkura zagina ijiye man giga e man ciye da jiga ga yuna wato hada alai a caga zagin na maga iddaji ga koji ya ziya ya zabagin na natsu ga ya wuna wale yawan ji faruwa bo sarar ko no ci ake sa ci guba jiyawo no ci tsani no ci sokpaji accident ta faruwa ji a gaba gyatu ji faruwa salon eh, ya yi ga ce al'amarin na jiwa amma gwa ko fatawa dina ya yana to sadaki ne wula biye to kaya kwaci ya ala da haya na ma idda ta tuba na gai fatawa ne ya yana hmm. ga idza kana alwaqi huwa ma zakartun fi su'al ga idina ji faruwa nan wuda yayi ne tun yayi ba ga na walam yajri abdun nikahi yawo fa mula dazan bainahuma gada ba bil ijabi min alwali nga yiki ha ijab wali iye wa miayo mula dazan to page naga itwa photocopy jon a chide jan waye ku ta manga ولم يجري عقد النكاح بينهما بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج mewa mayo mula da zan gade man shige gani be zai bege wa na wewa yayo miyago na dabuwa ma tawaffuru shirut al-mu'tabara gan bi sharati na jaja ji tabbata e ji lura bi baya wona sharati na ji pata mula dabuwa wa khuluwu zawjaini min al-mawani e ba be yimi ma ja lala kan do na. muke daga da bo be ojiya fa innal mar'ata al-mazkura la tarif inda gine ba zuya yi dana wa gigwa walaisa laiha iddatun wala hidad iddata tuba ikpo mata tuba li'annaha laisa zaujatun li khatibiya ibn wulaji mi zai biyu wajina bal hiya ajnabiyatun minhu ajnabiya chaguya li kaunihi lam yatimma lahu 'aqdun nikah Ebona ya wofa a ya shari'a abdu nikahi shari'u la ji tabbata gada ba wa inna ma hasalat min al khitba idan naji faruwa gada na idan naji faruwa yuna yi wayi mi gwata yamanci jawa mai daji bi wi wal ittifaq ma aqaribi ala al mari mi so ma gutiki bo etin sadaki na gona be zai jin ne na fakat wa adha wahdahu la yutabar nikaha wallo yi mi waji ato sadaki da kowa ladalwa ni amma sharati na jike ya wani lagume ya tiya wa fabegin zagin ne ya ko wakili wadana ya yiwu wula da za ga layu tabaru ne ka ha a laukin giba yawa ba walaisa fi haza khilafun baina alil il rahimahullah na mace libadda buwa gada man ba in kana ahlul maktubati kad qabidu min umalan abe ke zai wujin zagi na gago wata be zabagin ne fa alaihim radduhu ila warasatihi ala wanna la jaba da ya zije wai gugiciya zabagin fata wannan ya ziyo ya ibnu baz mai ci shi mai saudiya ci zamanin fatawa islamiyya da wucin pati wula biyo ya gobe gin zagin ne bata ala dayo an gwagi wa mu da aji da lamarin na ba iji fahimta ko na ga foyi ga na ga mata zo ga eh, bayan alamari bo kacha rikici ci wani ka kotu wadda ga wagujin wa game wagi a malafayawa na gwaye kina adali kali na to zuma ga waje yi miwana ina ko lamari wa dena e ga dena boka da kendo da ila ga malan Jafar bebe na ta kendo aja lauga ya she babe yi miya ni ce jin rayuwa be waje na aga waje ya ma ki hukunci wannan tu da min ya ina man shi ga gati wani ade na je le lega ebo shibuwa na da lamar ya wannan wana idi e fahimta ko ebo na ina e ya ganin ga ya ga annabi ga la nikaha illa bi wali wa shahidai adli da madana ga waya mu ereji madana rin na dana na tulona so be wuce alamar yomi fe womi mando ci feji bayani ci ganna ga ya wala daga da ba amma ga ba ya halin na fa ga to yi na yi ga gin ya ta e baki bo <laughs> shi bo da lamarin shi bo da lamarin wannan ga to yi na je to kai wata nan waye na ji sokotun ya na patishe be kijiyo ene asali na me wa me ayo da wakata wala da jishiri ani sahaba je fe jiyawa ya kpasa o amma ya je sun gani na ji shirya waya niko ya guba ya guta to suma ba ta jabe kai ba ta jube cici muje yin doro ayi ga sai ya denna denna fitina ile cina na isa da cita shi sai dina ya wani dobina a ci agu da ya zawangi giti olimu wanda ya yin duwa to sadaki wasu da ewu na wani falokunu da ku yale kendo zabba zuma je jiya wa ciwo magai to gwana ya kego egwenye kirkin da ba zuma ede turmi guba waki dubu goma wazo a'a ah, ah, ya ji walare wallahi ya ji wala bogo ya saza wangiji tu ya lewa ga ya wani da albarka ga fata nan gayi ya wani da sauki gana to fatawayan ezoba na ya gikini etubo na ngai ikrawul mar'ata ala zawaj ngayi bai katun ya gikini ina yabo lokaci wani ajin zagi tilli wanda wuce ba idi fahimta ko ikrahul mar'ati ala zawaj page 31 ya liyani ko ma hukmul islami fi man zuwijat wa mukriha ki hukunce musulunci etiya nga gina lalo ya ma ba wano eti tille tille eh wani ga tsaya lauji sadaka yo bubawa <laughs> inda yake alhamdulillah sauki da bega da lamarin yawo sadaka shi ba ni ko kawai to sadaka ndo ci fana ga fa wani tawa juga wa sadaki ji sadaka amma ya lada zun fi zabe ibuna zando shaja gawa wa juke ya fi aibu ya zijo ya tsona lagilo ne so aja wa kawai to sadaka a de tiyo shi bezo a de rayo shi man ga idza da tarda bi azaz zawaj abe ke kan da gijin da biya wa tillin na juna yana fayurfau amruha amurwa ilal mahkama ulala maruda kotu ngai ga mahkama li tasbit al-aqdi aw fasi ebo ala tabbata na yawo panna ko ala yawo panna loya wabillahi tafi bogo awaji tille wa jin laifi da ba amma wale ga waje a ala ga logma a ganye bewoshi waje damu kabo kuti wa wa bona haki wo yo haki wo na shari'a yan zagi da muna to muslimatun tasal wa taqul yegi muslima wa giga uce gaga inna ukhtu mutamassikatun bi diniha idan wayo na so adini una wata ishu fi usratin ba'ida umeji rayuwa da taciya dangi na shi ba'idatun jidda an islam na jafiya bai ba musulunci na mo ce ga ci ga maza ci le so ko da uba da na ma zai jin yawa kwata na lobe giya <laughs> na wai lobe ina wa ga so ko ga maga da idan e na ke tuna da nan wa ya tuani min mudayyikat tajiduha mi hadhihi al-usra ba bai baje gwatayan dangi unnajo la li shay'in illa tama illa tamassukaha bi diniha mujibu inda shi bai bagwa wasu adini na wa ya la zalat fatatun sagira zakan zakangi in zakan yi zaira an na ha ragma kulli zalik tasbir ala hadhihi almudayyiqat amma famba bai ya wani wa jini etiya ezona jumele ka kaina wa umar da ji katun wa inda ragbatun kabira fil ilmi shar'i umayda fun baya katun adini sarari wa talabi bai ilmi adini wai wa da'watu ataga umake bi fun bai etiya dawo jin lo a to ayi zawan gida bi alama ya tuba wutoci fil qaryati lati ta'ishu fiha zuma bai wani jin rayuwa gona walakin alaha wa ala zawaj amma zai je yi wani wuje tille etiye yawo min aula da amilaha ya mini ya giya da gi wujo a ga tsawace yi min waladin ya wani waje aula da ya gi kama ji zai niya waya biti cin wayo yi min waladin amila daga ya bagi ndagi ubo na je kpauna so wa je wulada da yi wani ala zai ne ya bagi kama bici cinwa fatawa lajina alagabin na yau a ga la'ayi ji uzu jabrul mar'ati allati kad balaga tis'an egin zagi gun ya gutuwa ani ni ya na jin tille fa aksar ko ga ya gutuwa ani ni allah zawaja jin tille tiyawo na ala ahadin ya zandora e waza wuce dio ilimin dio endoro wa de na ilatu dio ga arewa ga yan igiyawa e ni tsawon cin waza wuce ko na wani no a a lamin abiha da de ka fajinwa wala ghairihi zando ci jinwa min al awliya min zai jinya egin nan da ku ko yegi wuji ko mawuji ko yegi mawuji ko ndagi wuji ko yegi ndagi wuji ngole majo so de gwada lamarin wuci ba in maje tugi ba yaji fahimta ko da gijin wuka bu ga yi na layi ga haci na yi bo ga nabi sallallahu alaihi wasallam na wani ga idan hadisiyan al-bukhari bai musulmi na annabi ga kawul qawul ayyimu hatta ta samar e igalan zagi na ya jin layani na na dami ba layani ya bace tuku gan bai bayan ma e ga poya waya zan da ci mara sai ya wa wure su ga ya dajin re gan waya wure ebona mutsoke rayuwa mi bayani wa ilimi ndo ci lani gogo ya lugu lotun be ilimi sai dai wa bai na nayi gun waya e wazayu wala tunkahu albikru hatta tusta'zan a caga yan sujima e jiki ya wayo e jin ya waya za e paya wube zando ci hatta tusta'zan sawa izini wai wawani sai wa ga qila ya rasulullah ce ga ga yawa tun so ko kaifa iznu hake ya jo ga giyan su gi daji ko nda gine za ben waju madami bale anina ke ya de pite de ga waye daji no anabi ga an tasquta wada susu an tasqut wai wawani susu ebozu yo kachange e bani je susu ago elati ya karara ngata mai wuga lewani ba muttafaqun ala siyati buhari be muslimi sahagun kire hadisin na wata zuna riwaya imam muslim gugi rahimahullah fi sahihin ga wal bikru yastazinuha abuha egiyen suji babawa wa izini biwi wa iznuha sukutuha izini uma ngai unsusun to ke gba ni je gangana egomi agoko lalle wa gangan wa ya abe wuluma amma dai na dumu be wina yadda a fele mataki je bi mi kaka wa sanan nai na <laughs> sanan suna yaso a ciwo ga ulo bi yana tana in imtana'u min istizaniha abike kabe wa izini wana fa ajbaruha ala zawaj a ci wuji tilli ala da ya zuwa na فلها مراجعة محكمة البلد التي هي في فيها مدد منوى لغا لكوت ينجبي ونجر أيوة دنا ونسأل الله أن يوفق الجميع يبطوش دوا ويجي قدين بينهم لمعرفة الحق إتي يتيجس كي واتباعه بملاتوين يبنى إذا يتيجس كي يكندوشي وما يلامتوا سكوتي بكياتشيني وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله illa أنت astaghfiruka wa إليك ilaik to دايد فين دورين ya rufe daurayin nan wani na اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين